waɗannan tsinannun mata masu neman juna suna ci kina mace kina neman mace yar uwanki me kike samu me yake ƙara miki yarinya mata i'm advising us always ki samu namiji zan kaɗe ɗin <clears throat> namiji mai ƙatoton banana hmm? ya baki yadda kike so my sister you will enjoy i mean it all oh, from my heart you will enjoy it saboda menene ke kin zo kina bin mace yar uwanki in ta kama ta hayayyafa ne ba hayayyafa za ku yi ba and wannan wannan eh, me ake kiran shi lesbianism din na kara na sa mamata infection as a woman as a woman za ki bi mace yar uwanki wai maza sun kare I'm very disappointed, highly disappointed gaskiya. Na rantse. Ni kusa, <laughs> kai God. <laughs> wai sai in kama kaina da zunubin naje na wangale kafa na ma wata shegiya tana taɓa ni wai me ya faru maza sun ƙare ba wanda zai bani yanda nake so to Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku dai bin mata ƴan uwanku is not the best bin mata ƴan uwanku is not the best find a guy for yourself find a guy that will fuck you find a guy that will give you the way you want it and stop lesbianism ke mace ni. Allah da ya halice mu mata da maza ba wai bai san me yake yi ba Allah ya san me yake yi kuma ya halice mu daban-daban saboda haka if you are a woman and you are doing lesbian i dey pity your life Allah i dey pity if you are a woman and kina lesbian <laughs> god shegu yan kutuman buro uba tsinanu ba abin da kuka iya wannan banza ƙazamiyar rayuwa ba gara ma ki karuwanci ba da wannan shigantakar? ki lalata rayuwarki ki lalata sunan danginki saboda ke riya ce ba ki san me kike yi ba ki bi namiji a ce ai yarinyar nan iskanci take is far more better than that lesbian is far daga an yi magana sai ku ce ai maza ba su iya romance ba maza ba su iya romance ba maza ba su iya romance ba idan kin hadu da namiji kin san kina son shi bai iya romance ba teach him how to romance you idan ke taɓa ki nipples ki shine weak point ki, tell him show him ki kama hannun shi ki kai ki kai kan nonon ki ce baby play with my nipple idan kin san ke kina son head ne ya dinga sauki naki you need to be neat ki wanke jiki ki yi kyau ki gyara komai idan kika gyara kina da tsafta ai dole a who no like better thing everyone like better thing now as far as za ki gyara as long as kina gyara there is nothing in an ce ku saya magani ku yi gyara ya ni ma na amfani da shi ni ma na mu da muke amfani da magani mutuwa muka yi wa wuya ki nemi magani ki gyara jikinki ki ba ma saurayinki ko ki ba ma mijinki yanda kike so ki ba shi ya ji daɗi ya daina biye-biye tiri-tiri kana namiji kai ma ba ka daina ba ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan as a man me matsalanka gara dai mai neman matan da 'yan lesbian din gara because as mace kai sister babe help your life stop dey do that lesbian it will not help you it will not help your life abeg if you are addicted to romance find a guy teach him how to romance you babe if you are need by kick kike soba idan akwai abin da ya fi soki ni he will suck you if you are need he will suck you ki yi ga almiski ana siyarwa ga mayiyyika kala-kala na gyaran vagina ki siya mana ki gyara idan kika siya kika gyara ba shi kenan ba ba ba ba ba head kike so ba ko abin da ya fi kike so he will give you just gyara jikinki malama be needful haba daga an yi magana sai ku ce mini daga an yi magana sai ku ce mi daga an yi magana sai ku ce mi ku ba ku son a gaya muku gaskiya ba ku taɓa son a gaya muku gaskiya saboda me kina zan kaɗe ɗiyar mace maimakon ki bi ki bi eh, zan kaɗe da namiji mai katoton banana ki zo kina bin yan eh, eh, eh, mata yan uwanki nonon da ke sha ne yake miki daɗi ko kuma gindinta da kina sha ne yana sa yana sa kina jin daɗi mene haba